A cewar shugabar ma'aikatar da ke kula da a kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta nan da magaran madan rabi. Wannan niyya ta saka jari ga kyautata makomar 'yan matan bai zo kai tsaye ba idan aka duba irin matsalolin da 'yan matan ke cin karo da su musamman ma a nan da magaran kamar auren dole rashin ilimi musgunawa da sauransu idan kuma aka yi la'akari da yawan 'yan matan sun kai miliyan biyu a wannan ƙasa tamu 'yan matan kuma na nan kara zube. Saka jarin a harkar 'yan matan na nufin kawo ɗauki ga tarbiyyarsu, lafiya da kariyarsu. Abdurrahman Liman shi ne mai kula da wannan sashe a hukumar da ke kula da al'umma a nan jihar da magaram. To wannan gamin shine kulawa da matasa 'yan mata. Yaya ake sanya jari a rayuwar 'yan mata eh, matasa. Don wannan matsaloli ne masu girma musamman ma a nan eh, Nijar. tunda matasa 'yan mata su wajen miliyan uku ne da wani abu kuma suna fama da matsaloli kamar irin na eh, rishin sa ekol rishin sa makaranta rishin sa eh, da matsalolin abin da shahi arman wuri Ɗiya mace ita ce garkuwar al'umma in diya mace bata da ilimi to ka gani duka al'umma ce eh, ta samu matsala kenan ya kamata a rika sa diya 'yan mata makaranta a tarbiyyantar da su tun daga gida kuma a sanya su hallo makaranta ta zamani domin kansu ya waye wannan duka matsaloli ne wanda muke fama da su musamman ma a nan cikin jihar da magaran yawan al'umma wannan ya kai ga yanzu bukatun mutane kullum karuwa yake ita kuma gwamnati tana kokari da eh, abokan hudata domin ta ciyo kan wani abin har yanzu dai abin yaƙi kenan dole akwai abin da ya shahi eh, nauyin da na gwamnati ne wani yaunin dole al'umma ya kamata ta ɗauke shi da uwaye kenan shine muke jan hankalin al'umma domin su gane a rika kulawa da tarbiyan matasa 'yan mata. Shi ma gwamnan shahar da magaran Malam Isa Musa kiraye ga iyaye da su mai da hankali wajen tarbiyyar 'ya'yansu da suka yi sake da shi. Allah da ya ba mu iyali ya tance mu abu uku mu ba su ci. mu ba su sha mu ba su tarbiyya wadda an kai ce an ɗarma mu aure mu ɗauki wannan nauyin haka ya zamanto nauyin nan a wajen tsakanin mai gida da iyalin shi kenan ya kamata mu san iyali arziki ne allah baka to wannan arzikin ka kula da shi shine muke son dangance da duka waɗanga maganganun da mun ka yi matsalolin ya kamata uwaye su diba yara arziki ne a barbazarar da su. Hajiya Ummadin shugabar kungiyar da ke yaƙi da musguna ma mata wato SOS Violence Fet Ofam ta nan jihar da magaran. Abin da suka fi cin karo da su ta ce shi ne fyaɗe. Wallahi fyaɗe ya yi yawa. a wannan shekara gaskiya mun sami haɗe fiye da shekaru na bara. Hajiya Umadin ɗin ta kuma yi kira ga malamai na addini da su taimaka musu. Abin da nake fata yanzu malamai ya kamata su samu mu hannu a cikin al'amarin a wa'azantar da jama'a uwaye su kama jikinsu su yi tarbiyya yaran su tun daga gida kuma a titi in an huto yaran su gwada tun gida ma sun samu tarbiyya wanda suke titin suka gani su ma ya kamata manya su rika tsawata ma yara malumai su yi aiki kungiyoyi su yi aiki na waye kai a haka nan ina shi insha Allah za a samu canjin wannan al'amura da muke gani yau tamar abari sashen Hausa na murya Amurka daga damagara a jamhuriyar Nijar